DW dandalin matasa. Ni ban san me ya kai soyayya zaki ba. Ni ban san me ya kai soyayya daci ba. Da na san kitin bara ba zan ta zama tuzuru ba. Da na san katin bara da ban kasa aure ba. Ni da ban san menene soyayya. A duniyar Hausa ta yau, waƙa ta kasance albasa a kaskon tuya rayuwar ɗan adam musamman tsakanin samari da 'yan mata. Wannan ne ma ya sa matasa da yawa tsunduma cikin sana'ar waƙa, musamman waƙoƙin soyayya da ke cin zamani. Shirin dandalin matasa na wannan makon zai dubi yadda sabbin jinin ke kutsa kai cikin waƙe-waƙe da kuma ƙalubale da suke fuskanta yayin fafutukar cimma buri da samun ɗaukaka. Za kuma mu ji abin da ya kamata su yi wajen gina katanga tsakaninsu da ƙalubalen da ka iya sanyaya musu gwiwa daga bakin tauraron mawaƙin soyayya a wannan zamanin. Nura M. Inuwa. Salihu Adamu Usman shine sunana. shiga duk sharrin mai sharri ka haɗa shi da mara adadin alkhairi ka cika na shi kyakkyawan kudirin shi rufa mai asiri ya fi ƙarfin bashi ka kai shi gaba To a cikin shirin na yau ina tare da matasan mawaka. Sunana Sadiq Sale ɗaya daga cikin mawakan Hausa masu tasowa. Sunana Saniyo wanda aka fi sani da Saniyo M Inuwa. Da kuma Maryam Aliyu Muhammad wacce aka fi sani da Maryam Bakasi. Bari in fara da kai Sadiq mai wannan wakar ta addarasul awal da muke sauraro a hali yanzu. Yaya fafutukar samun karbuwa take a wajen ku matasan mawaka? Gaskiya fafutukan tasowar mawaki akwai ah, gagarumin kalubale rance ba kaɗan ba sakamakon za ka ga komai da za ka yi shi babu wani wanda zai zo ya ce bari ya tallafa musu ko kuma ya sa ma hannu da ya kama maka duk wani matashin mawaƙi wanda yake tasowa to kuɗi shi babban kalubalen mu tunda duk wani abu da yau za ka yi kayan da za ka saka da waɗanda za su zo misali su taimaka maka dole sai ka siya musu kayan da za su saka amma ba za ka siya musu kaya ba transport ɗin da za ka biya musu da sauran abubuwa. Idan na dawo gare ka saniyo yaya abin yake? Za ka ga waɗanda suke da basira yawanci wasu ba su da kuɗi. Idan da kuɗi akwai hanyoyi da za ka yi promotin ɗin kanka a sauƙaƙe ba tare da ka sha wahala ba. Kuma kowane mawaƙi na Hausa idan za ka tambaye shi musamman in upcoming artist ne mai tasowa hmm. zai gaya maka wannan abin yana ci masa tuwa kwarya wasu suna ji suna ganin rashin kuɗi sai dai abin ne su da bai wasu tunda ba su da hanyar da su bayyana ta Yanzu misali kai Sadiq me kake yi domin magancewa kanka wannan kalubalen a yau yaushe man ina ma yawan kira ga yan uwana mawaka matasa ko kana waka ya zama a ce kana da wani sana'a wanda kake yin sa a gefe ba wai lalle ka ce a iya wannan wakar za ta tsaya ba saboda in yau ka samu gobe fa ba lalle ka samu ba akwai wagoginka da suka samu karbuwa shin ya kake ji idan ka tuna da haka babu abin da nake ji sai in ƙara godewa Allah subhanahu wa saboda da, mai shi ya nufa saboda da sadiq sale bai ma tunanin zai kai haka ba To misali nan da shekara biyar ina sadiki sa ran ganin kansa a fagen waka. Duk wani mawaki yana fatan ya ga ya tafi ya yi goyin sama sama sama sama. To muna fatan Allah ya kai mu ya kuma biya wa kowa bukatunsa. To a yayin da za mu yi sallama da kai Sadiq bari mu shakata da wannan wakar ka ta abin ya motsa. Yana dukan rai ya bakin ganga soyayya. To bari mu koma ga Saniyo M Inuwa don jin yadda kafafen sada zumunta ke taimakawa matasan mawaka ko da kuwa ba su da sisin kwabo. Sakamakon zuwan TikTok za ga wanda ba kuwa ba ya zama wani. Akwai waƙoƙina da muka yi da yawa wasu mun yi da Ado Gwanja wasu mun yi da Nura M Inuwa. To duk ba a sani ne ba masu yi daga baya. fara tiktok dinnan da ne sannan ake ganewa oki dama wane ne daga cikin wagoginka da suka samu karbuwa akwai ta jarumi ya fi rago akwai wani baiti da kake cewa ganye na sake tuni yanzu na kama reshe ginin sanki ya kai da lawa za ya rushe karkamin dariya ni murya ta ba ta waka <laughs> ba ce da an sa a studio za ta yi daɗi <laughs> to ban sani ba ko za ka ɗan rera mana wasu baituka daga cikin wannan wakar Eh, akwai baitin mace don gaskiya shi ya fi trendin ma mm-hmm. wanda take cewa a duk sanda na ji farin ciki ya ishe ni sai na tuno da kai wayo Allah kar ka bar ni ba cuta tsakani na da kai na yaƙi ni in magana ta san ka ake yi wa za ya kai ni to wannan baitin ya fi trendin a menene babban burin saniwa yanzu haka a harkar waka ko in zama kamar nura 'yan inuwa a ɓangaren wakar soyayya ko kuma in zama rarara shi ɓangaren siyasa na ɗauke shi ne domin in samu ringa rage raɗaɗi Baya ga mawaƙa maza, su ma mata suna da labarin gwagwarmayarsu. Bari in barku da matashiyar mawaƙiya Maryam Bakasi. Eh, to gaskiya muna shan wahala ka san zaka ga wani yana da talent ɗin waƙar tasa ta daɗi amma saboda Allah bai ɗaukaka shi ba sai ka gama ba a damu da waƙar shi ba mutane ka san me wara a rasa yan hasada ba kuma za ka ji wani shi kawai zai ce shi a'a ina dai son waƙoƙinta amma da dai abin da zai a hankali to ka gani ban cika zuwa studio in zauna ina jiran a bani waka ba sai mutum ya so murya ta ya buƙaci ya aiki da ni na bashi lokaci zan je na same sa mai aikin mu a tsanake ina kike sa ran ganin kanki nan da shekara biyar ko goma masu zuwa a harkar waka <laughs> yadda ubangiji ya tsara kowa ya kauce kai ne kaɗai a hanya ta kai ne ka dace da ran an gaida maryam To kamar yadda na faɗa a shimfiɗar shirin tauraron mawaƙin soyayya Nura M Inuwa ya faɗa wa matasan su sha huruminsu domin kuwa gwagwarmayarsu ba za ta tashi a banza ba. Abin da yake mataki farko shine yarda da Allah. Allah ne mai ɗagawa in ya so zai ɗauka babu wani wanda ya isa ya kamar don kwafar da kai ko kuma ya hana ka zuwa inda Allah ya so ya kai. Sa'annan ko da jari ko babu jari in ka shigo Allah zai baka jarin. Duk waɗanda suka ɗaukakan sai ka ga yawanci kawai sun zo ne Allah ya yi musu ba wai ko kuma suka nemo wani kuɗi suka zo suka zuba kawai a kamai da hankali tsundum kawai za ka tsinci kanka hmm. <laughs> kawai ka fara zama wani abu ba tare da kama yi tunani ba. Nura akwai masu ganin hassada na hana wasu matasan katabus. Farko kai a karan kanka ka gyara zuciyarka. Kamar yadda na faɗa na ce idan da ni yau ake gobe na zuwa za a fara yayin wani misali ne wanda nake faɗa duk wani maɗaukaki cewa ba za ka iya hana Allah yin ikonsa ba Wata ran Allah zai kawo wani da shi za a yi idan ka ce kai baka yadda ba kuma shikenan sai ka mutu ma gaba ɗaya a wuta kuma ka bar shi yana yi in e, shikenan sai ka mhm. mutu ka bar shi yana yi to muna godiya matuƙa nura m inuwa kuma da waɗannan shawarwarin naka ne kan yadda matasan mawaƙa za su cimma nasara a sana'arsu zan danƙara wa shirin kwaɗo. Amma a yayin da Salihu Adamu Usman ɗin zai sulale, bari ya barku da wannan baitin daga cikin waƙar rigar aro. Sai wani jiƙon.